daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Bismillah rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na murya jumhuriyar musulunci ta iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da domin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin ba labarai bai da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai kisoshin rayuwa da kide-kiden iraniyawa shirin na ƙarshe shine sharhin nahajil balaga a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu kasashen yammacin asiya sun ƙi amincewa da korar falsinawa daga gaza sojojin kasashen afghanistan da pakistan sun yi musayar wuta a tsakanin su duk tare da tsagaita wuta sannan za ku ji cewa kasar rasha ta ce ta kakkaɓo jiragen drones na ƙasar ukraine 116 a daren jiya yanzu kuma ga cikakkun labaran kasashen larabawa da musulmi takwas ne suka gamu suka ke amincewa da shirin hamci kasar isra'ila na korar falasinawa da ƙarfi daga gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministocin harkokin waje na kasashen saudiya masar jordan da haɗaɗɗen daular larabawa pakistan turkiya da kuma qatar suna ba da bayanin haɗin gwiwa daga ƙasar saudiya kan cewa shirin hamci ƙasar isra'ila na buɗe ƙofar rafa ta ficewar falasɗinawa kawai ba tare da sake shigowarsu ba ba abin amincewa ba ne bayani ya ƙara da cewa wannan shirin yana da hatsari kuma shine wanda zai hana kafuwar ƙasar falasɗinu idan har duk wanda ya fita ba zai sake shigowa ba jami'an diplomasiyar sun bayyana cewa shirin ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma barazana ce ga samuwar ƙasar falastinu nan gaba dama dai hamji ƙasar isra'ila ta daɗe tana neman damar korar falastinawa daga gaza har abada don haka su suna ƙoƙarin wato kafa don hana su kafa ƙasar falastinu a ƙasarsu da aka mamaye kasashen takwas dai sun buƙaci a kawo ƙarshen hare-haren da sojojin amurka isra'ila suke kaiwa kan yankunan falastinawa a gaza har yanzu duk tare da wato tsagaita buɗewa juna wuta kuma ta ƙale kayakin agaji su shiga cikin gazan sannan su ba da dama a sake gina yankin sun buƙaci a sake mai da gwamnatin hamas a gaza saboda ta ci gaba da harkokin gudanarwa na yankin. daga ƙarshe ƙasashen takwas sun bayyana cewa a shirye suke su yi aiki don aiwatar da ƙudurorin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na 2,803 da kuma wasunsu a ƙasar falastinu sojojin ƙasashen afghanistan da kuma pakistan sun yi musayar wuta a safiyar yau asabar a kan iyakokin ƙasashen biyu tashar talabijin ta Press TV a nan tairan ta bayyana cewa wannan budewa juna wuta yana nuna cewa yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta wanda kasashen biyu suka rattafawa hannu a ƙasar Saudiya ba ta yi aiki ba. Hukumomin kasashen biyu dai sun tabbatar da cewa sojojin kasashen nasu sun yi musayar wuta a daren Juma'a wayewan garin Asabar tare da amfani da makamai masu linzami. kowane bangare dai yana zargin ɗayan da fara buɗewa juna wuta zabihullahi mujahid kakakin gwamnatin ƙasar afghanistan ya rubuta a shafinsa na x kan cewa sojojin ƙasar pakistan ne suka fara buɗe masu wuta a kan iyakar ƙasar da ke spine boldak a cikin lardin kandahar a daren juma'a sannan sojojinsa suka mai da martani a bangaren ƙasar pakistan kuma kakakin firayim ministan ƙasar shahbaz sharif ya bayyana cewa sojojin afghanistan ne suka fara buɗe wa sojojin pakistan wuta a kan iyakar ƙasar da ke wato chaman majiyar ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ba da sanarwar cewa garkuwan sararin samaniya na ƙasar ta kakaɓo jiragen drones na yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa na ƙasar ukraine har guda 116 a daren jiya kaɗai tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta nakalto majiyar ma'aikatar tsaron na cewa rasha ta kakaɓo jirage 116 ne a yankuna guda goma na ƙasar bayanin ya ƙara da cewa an kakaɓo 26 daga cikinsu a yankin riyazan 26 a yankin Furunaz, 23 a yankin biryosk sai kuma 21 a yankin bilgurum har ila yau an kakaɓo wasu shida a tafrin uku a kusek sai biyu a, a tambuf sannan ɗaya kuma a tola har ila yau da wani kuma a uryol masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran kungiyar kwallon kafa ta kasar iran wato time milli ta fada group na h a rabon da aka yi na gasar kwallon kafa ta fifa 2026 ko kuma 2026 wanda za a gudanar a kasashen amurka kanada da kuma mexico a shekara mai zuwa group h dai ta kunshi kasashen iran masar belgium da kuma new zealand kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya ce wannan shine gasan fifa wacce ta tara kasashe mafi yawa a gasar ƙwallon ƙafa ta duniya na a tarihin fifa inda kasashe 48 suka cancanci shiga gasar kuma an rarraba su zuwa gurub guda goma sha biyu kowace gurub tana da wato ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda hudu a zagaye na farko dai za a ɗauki ƙasashe guda biyu ne a kowane gurub wato ƙasashe goma sha shida kenan sannan da ƙungiyoyi takwas da suka samu wato ƙwallaye ko kuma dai maki waɗanda suka fi yawa a ɓangare a ƙasashe wato guda takwas a lokacin da za a samar da wato gurub guda takwas masu ƙungiyoyi hudu-hudu inda ƙungiyoyi biyu wato ƙasashe takwas za su fice daga gasar gaba ɗaya a ƙarshensa ko suke ko abin da suke kira knockout dole ne iran ta yi ƙoƙarin samun nasara a wannan zagayen don don fadawa wato don ta sami nasarar wato wucewa zuwa zagaye na gaba coach ɗin ƙasar iran ya ce suna da fatan samun nasara shugaban ƙasar rasha vladimir putin wanda ya kai ziyarar aiki ƙasar india ya bane cewa ƙasar tasa da kuma abokiyar ƙawancinta wato india za su bunƙasa kasuwanci a tsakaninsu ziyarar ta shugaban ƙasar rasha zuwa ƙasar india dai tana ƙarƙashin taro wanda ƙasashen biyu suke yi daga lokaci zuwa lokaci wanda wannan shine karo na 23 da ya ƙunshi ayyukan tattalin arziki siyasa da al'adu a yayin taron da kasashen biyu sun cimma matsayin bunƙasa girman kasuwancinsu da zai kai dala amurka biliyan 100 daga nan zuwa shekara ta 2030 a nashi gefen wato firaministan kasar india mudi ya ce duk da faɗi tashin da ake samu amma alaƙa na tsakanin ƙasashen biyu wato india da rasha tana nan daram taron na kasashen biyu dai ya wato dami kasar amurka tana mai zargin indiya da cewa tana taimakawa kasar rasha da kudade da take tafiyar da yakin da take fafatawa a kasar ukraine masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma koyi harshen farisanci akwai kisoshin rayuwa kide-kiden iraniya da kuma sharhin nashil balaga wanda shine wato shirinmu na karshe da wannan ko sauraron muke cewa a yi ne lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da ziyarar da jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika ya kai ƙasar labanan kuma matsayar ƙungiyar hukumar ta hezbollah akan wannan ziyara bisa la'akari da irin kalubale da ƙasar take fuskanta daga waje a daidai lokacin ziyarar paparoma liu na goma sha hudu shugaban ɗarikar katolika na duniya a ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da wata sanarwa a hukumance wadda aka aike masa kungiyar ta yi maraba da ziyarar papa roma ta kuma jaddada muhimmancin labanan a matsayinta na ƙasa mai bambance-bambance na addinai da kabilu da kuma akidu wanda al'ummominta suke buƙatar rayuwa tare da juna a cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna da zamantakewa da kuma siyasa a cikin wannan saƙon ƙungiyar ta hezbollah ta gabatar da labanan a matsayin gada wadda ta haɗa tsohon tarihi a tsakanin musulunci da kirsanci da kuma tsakanin al'adu da aƙidu daban-daban wasikar ta ambaci kalaman paparoma john paul na biyu wanda ya ɗauki labanan ba wai kawai a matsayin gidansa ba a'a ya ma ɗauki ƙasar ne a matsayin ɗaya daga cikin wurare masu tasiri na addinai da aka saukar daga sama hezbollah ta jaddada rawar da ƙasar take takawa wajen samar da fahimta tsakanin addinai da al'adu wasiƙar ta nuna cewa rikicin duniya ya samo asali ne daga rashin girmama haƙƙin ɗan adam tare da hankoran bautar da shi da kuma tauye masa haƙoƙinsa wanda kuma wannan rashin adalci ne ya share hanyar kaiwa zuwa ga tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya a duk inda aka samu hakan wani muhimmin bangare na wasikar ya yi ishara ne ga irin halin da ake ciki a palestino hezbollah ta kira halin da ake ciki a yankin zirin gaza da kisan gari dangi a fili sannan kuma ta bayyana ayyukan isra'ila a labanin cewa shi ma yana a matsayin wani zalunci wanda ba za a taɓa yarda da shi ba kuma ta ɗauki waɗannan matsaloli a matsayin sakamako na kwaɗayin gwamnatin sayuniya na shimfiɗa ikonta kan albarkatu da filaye na waɗannan al'ummomi ta kuma jirar cewa goyon bayan manyan ƙasashen duniya ga isra'ila a bayyane yake kan cewa tabbas hakan take haƙƙoƙin al'ummomi na yankin ne hezbollah ta kuma nanata alƙawalinta na kasancewa tare da gwamnatin demokuraɗiyya mai zaman kanta kiyaye tsaron cikin gida da kuma fuskantar duk wani zalunci ko mamaye sannan kuma ta bayyana ta da tsoma baki na kasashen waje da ke barazana ga 'yancin kai na kasar labanan wasikar ta kuma jaddada abubuwa waɗanda suka shafi musulmai da kiristoci kuma ta bayyana mabiya ta farkin almasihu a matsayin manzannin zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam hezbollah ta yi kira ga paparoma da ya ɗauki matsayi bayyananne wajen nuna rashin amincewa da duk wani rashin adalci da zalunci na isra'ila a lokacin ziyarar tasa labana da kuma nuna haɗin kai da goyon baya ga al'ummar ƙasar wasikar ta kammala da cewa ƙungiyar hezbollah na yin fatan alheri da fatan samun nasarar cimma burin wannan tafiya na ganin cewa an yada zaman lafiya da karfafa fahimtar juna a tsakanin dukkanin mabiya addinai da al'ummomi to a daidai lokacin ziyarar ta fafaroma ne kuma ministan yakin isra'ila ya barazana kai wasu hare-hare akan kasar labanan ko kuma shiga yaƙi da kasar magadan gadan inda ya buƙaci ƙungiyar ta hezbollah ta kwaɓe makamanta ko kuma gwamnatin kasar labanan din ta daura damar yaƙi da ita wajen kwance waɗannan makamai ministan yakin isra'ila ya yi gargadin cewa tal aviv a shirye take da ƙaddamar da wani sabon yaƙi a kan kasar labanan matuƙar dai kungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta ƙi ka makamanta zuwa ƙarshen shekara ta 2025 da yake jawabi a gaban kenneth majalisar isra'ila katz ya yi ikirarin cewa washington ta ba beirut wa'adin kwanci da mara ƙungiyar hezbollah zuwa ƙarshen shekara amma ya ce baya tsammanin kungiyar za ta mika makaman nata a cikin sauki ban yi imanin cewa hezbollah za ta mika ta bisa raɗin kanta ba domin kuwa kamar yadda ya shaida wa majalisar kenneth cewa idan hezbollah ba ta yi watsi da makaman nata zuwa ƙarshen shekara ba to a nasu bangaren za su sake yin wani aiki mai ƙarfi na soji domin tabbatar da cewa sun kwance da marar kungiyar hezbollah ta makamai in ji shi Harris ya kara cewa gwamnatin Isra'ila ba za ta lamince abin da ya kira barazana ga matsugunan Yahudawa da ke kan iyaka da kasar Labanan ba. Ba za mu yarda da duk wata barazana ga mazauna arewacin Isra'ila ba, kuma za mu ci gaba da aiwatar da doka da kuma ƙara yin amfani da ƙarfi a duk lokacin da aka buƙaci hakan. a halin da ake cike dai washington tana ci gaba da yin matsin lamba akan gwamnatin kasar labanan domin tilasta wa kungiyar hezbollah ta kwance da marar makamanta ko da kuwa hakan yana tattare da hadarin fadawar kasar a cikin yakin basasa kuma ta fito fili ta goyi bayan barazanar da isra'ila take yi tana mai gadin cewa labanan tana fuskantar wani babban hari idan har kungiyar hezbollah ba ta mika makamanta ba a yadda yake mayar da martani game da batun da ake yi dan majalisar dokokin kasar labanan daga bangaren hezbollah hassan fadlallah ya jaddada cewa babu inda za a yi wata tattaunawa ta siyasa da isra'ila yayin da take ci gaba da karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta fadlallah ya ce har yanzu ba a gabatar da wata shawara ta siyasa a kasar labanan wadda za a iya dakatar da kai hare-haren isra'ila da kuma mamaye yankunanta da isra'ilan suke yi a kan ta ba yana mai yin allah wadai da tsohon baki na kasashen yammacin duniya da kuma amurka kan yadda suke hankurin ganin cewa sun yi kutse a cikin harkokin siyasa na kasar labanan da kuma tilasta wa kasar bin muradinsu inda ya jaddada cewa kasar labanan kasa ce mai yanci kuma ba za ta taba mika wuya ga manufofi na amurka ko isra'ila ko kuma kasashe 'yan mulkin mallaka ba ya da cewa idan har bangaren da suke matsin lamba kan gwamnatin ƙasar labanan da al'ummata suka sake mara baya ga isra'ila wajen aiwatar da shishigin da ta yi a lokutan baya to kuwa al'ummar kasar labanan da bangarori na gwagwarmaya za su tsaya tsayin daka wajen kare kasar su ko da kuwa hakan zai kai su ga yin sadaukarwa ta ƙarshe ya da cewa ƙasar labanan ƙasa ce wadda take da tsari na gwagwarmaya ko da kuwa hakan bai da dawa makiya ko kuma masu mara musu baya a cikin gida ba ya ce za su ci gaba ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace daidai da maslaha al'ummarsu su ba tare da yin la'akari da matsayar ɓangarorin da suke marawa isra'ila da amurka baya a cikin ƙasar labanan ko kuma a cikin wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 6 ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 15 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau Said Nawab Safawi shugaban kungiyar Fadaiyana Islam da abokansa suke shahada. An haifi Said mustapha Nawab Safawi a garin hana Abad wanda ke cikin gundumar tehran sannan kuma bayan ya kammala karatu na firamare ya tafi birnin abadan daga can sai sayid mustapha safawi ya yi hijira zuwa birnin najab na kasar iraki domin ci gaba da karatuttukansa inda a nan ne ya yi karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa bayan ya zauna a birnin najab na tsawon shekaru hudu bisa umarnin sayyid abdulhassan isfahani ya dawo kasar iran domin ya yakar manufofi na 'yan mulkin mallaka da kuma kama karya inda ya kafa wata kungiya da ake kira da fada'iyan islam wato masu sadaukarwa domin addinin musulunci ya fara da shiga kafar wando daya da masu hidima da kuma aiwatar da manufofi na 'yan mulkin mallaka a cikin kasar iran tare da halaka wasu daga cikinsu da ƙarshe dai masarautar dangin falawayawa ta kame shi tare da wasu daga cikin nanan damarsa inda aka gurfanar da su a gaban wata kotu ta soji kuma aka yanke musu hukuncin kisa an kuma zartar da wannan hukunci wanda kuma tun daga wannan lokaci ne ayyukan kungiyar na islam suka kawo ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 247 da suka gabata a rana irin ta yau shi ga watan Disamba na shekara ta 1778 aka haifi fitaccen masani a bangaren binciken sanadarai Joseph Guy lusac a kasar Faransa. Joseph Guy lusac ya gudanar da bincike a bangarori daban-daban a lokacin rayuwarsa babban aikin da yi a wancan lokaci dai wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba shine gano iskar gas mai guba wanda yake dauke da guba mai karfi wanda take halaka dan adam da ma halittu da sauran tsirrai da suke bayan ƙasa wannan ya sanya shi tare da abokinsa jack shaw suka himmatu matuka wajen samar da hanyoyi na musamman wajen yin amfani da iskar gas da kuma yadda za a iya tantance ta domin kaucewa jawo abin da zai halaka bil'adama joseph guy lissac ya rasu a shekara ta 1850 a kasar faransa masu wurare ko san cewa shekaru 108 da sa gabata a rana irin ta yau 6 ga watan disamban shekara ta 1917 kasar finland ta samu 'yancin kanta daga mamayar rasha kasar finland dai tana kwaftuka ne da kasar rasha amma kasantuwar rasha kasa ce mafi girma da karfi a yankin hakan ya sa finland a cikin fargaba a kowane lokaci akan haka finland ta buƙaci sweden da ta taimaka mata akan barazanar da take fuskanta daga rasha maimakon haka sai sweden ta mamaye ta a cikin shekara ta 1721 rasha ta fara mamaye wasu daga cikin yankuna na kasar finland wanda kuma hakan ya sa alatila sweden ta ja da baya domin kuwa ba za ta iya fito na fito da kasar rasha ba a cikin shekara ta 1901 finland ta samu damar kafa majalisar dokokinta ta hanyar zaɓe amma bayan juyin halin da ya faru a kasar rasha a cikin shekara ta 1917 sojin kasar rasha sun fice daga cikin finland ganin haka sai finland ta sanar da samun cikakken 'yancin kanta daga mamaye kasar rasha kasar finland dai tana arewacin nahiyar turai ne sannan kuma tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 338 kuma ƙasashen rasha sweden da kuma norway ne suke makwabtaka da ƙasar ta finland masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan disamban shekara ta 1992 mabiya addinin hindu a kasar india suka rusa masallacin babri wanda sultani muhammad babri ya gina a garin allahabad a shekara ta 1528 a shekara ta 1855 wani baturen ingila ya rubuta a cikin wani littafinsa akan cewa an gina masallacin ne akan wurin bautar mabiya addinin hindu wanda hakan shine musabbabin barkewar rigima tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu wanda kuma hakan ya kai ga rushe masallacin baki daya masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan disamban shekara ta 1921 ireland ta samu 'yancin kanta daga mamayar ingila kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a ireland kasar ta fada a ƙarƙashin mamayar ingila ne tun daga karni na goma sha biyu miladiya sojin birtaniya sun ci gaba da murkushe yunkurin neman yancin kai na al'ummar island har zuwa lokacin da ƙungiyar neman yanci ta saint fin ta fara maya a farkon karni na ashirin a ƙarshe dai sakamakon shawarwarin da aka yi a tsakanin shugaban saint fin da firaministan ingila na lokacin an kafa yankin free irish a ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1921 har yanzu dai jihohi shida na Ireland ta Arewa suna ƙarƙashin Ingila ne. Kundin tsarin mulki na shekara ta 1937 ya baiwa Ireland damar zama jamhuriya mai cin gashin kanta. Kuma a cikin shekara ta 1949 an cire ta daga cikin wani bangare na tsarin Burtaniya. Sannan kuma sunan wannan ƙasa ya samo asali ne daga sunan jinsin mutanen Irish. yankin island yana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 285.70 sannan kuma yawancin mutanen irish suna bin addinin kirista ne na ɗariƙar katolika آموزش زبان فارسی koyi harshen فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah yau zamu shiga cikin darasi na 160 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji a tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da irin gugurmar da marigayi imam khomeini ya yi wurin tabbatar da juyin juyi halin musulunci a kasar iran da kuma yadda ya samu cikakken goyon baya daga miliyan al'ummar kasar a yau idan ana tare da mu za a ji ci gaban wannan tattaunawa dangane da yadda shi marigayi imam ya haɗa kan al'ummar kasar iran akan tsari guda na musulunci da yadda ya jagoranci wannan al'umma har zuwa lokacin rasuwarsa amma kafin a ji dukkanin abubuwan da za su zo cikin tattunawar sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka rehlat rasuwa mardom mutane kamangiz mai sa bakin ciki raftan tafiya ishan su motam makoki اندوه دموه آن فرو رفت یشگا من درک می کنم نی اینا فهمتا از دست دادن رساوا آنها از دست دادند سو سرسا سخت mai wahala rahbari jagoranci mahbub abin ƙauna همین طور است هکه یکی انقلاب جوی عشق قونه ایمان ایمانی تلخ میدچی شیرین میزکی در کنار اگپن در کنار هم اگپن جونا آنها گذراندند Susunci. Ta anja ke. Ya zuwa inda. Man midanam. Ni na sani. Yek dahe. Kwanaki goma. Fasas. Bayan. Piruzi. Nasara. Jami'e. Al'umma. On متحول شد Ya sauya. Hukumat. gwamnati zamon lokaci on zamon wancan lokacin cegune yaya edore tafiyarwa Keshvar. ƙasa kor aiki oson mai sauƙi hushmandi basira wabastagi دنگانتکا بیگانه نوجی او قطع کرد شی یا ینکی مستقل به گیشن کی آزاد می انچی او پای ریزی کرد شی یا درست است هکنی تغییر چنجی ایجاد سامروا نظام تساری ارزش های جدید سابو دشوار می حدود کیمانن یک سال و نیم شکر ɗaya دربی ارتش سوجا او حمله کرد یا که هری جنگ یکی او آغاز کرد شی یا پارا هشت سال شکرو تکوس آن طول کشید یا دوکی لوکچی بزرگ بابا شجاع گرزو شرایط سخت یعنی می حالا. او اداره کرد شی ینا تپیروه به خوبی دکو هوشیار می مانند کمر کوه دوتسه محکم می استوار کپپی به همین دلیل saboda هکا، اندوهناک نک، دموه damuwa میلیون ها نفر میلیون متنی مراسم تارو تشی رکیر جنازه آنها شرکت کردند سو سن هلرتا اشک هوایی او را به خاک سپردند سو سر پشی از کسه To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin a cikin harshen Farisanci. رحلت امام خمینی برای مردم بسیار غمانگیز بود. با رفتن ایشان ایران در ماتم و اندوه فرو رفت. من هم درک می کنم که از دست دادن امام خمینی برای مردم ایران سخت بود. آنها رهبری بسیار محبوب را از دست دادند. همین طور است پس از انقلاب مردم و امام با عشق و ایمان روزهای تلخ و شیرین را در کنار هم گذراندند تا آنجا که من میدانم امام یک دهه پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار مردم بود بله با وجود ایشان جامعه ایران بسیار متحول شد حکومت ایران در زمان ایشان چگونه بود؟ در آن زمان اداره کشوری بزرگ مثل ایران که در آن انقلاب شده بود کار آسانی نبود امام با هوشمندی وابستگی ایران به بیگانگان را قطع کرد و حکومتی مستقل و آزاد را پای ریزی کرد درست است تغییر یک حکومت و ایجاد نظامی با ارزش‌های جدید بسیار دشوار است حدود یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب ارتش صدام به ایران حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که هشت سال طول کشید. پس امام خمینی رهبری بزرگ و شجاع بود که در آن شرایط سخت ایران را به خوبی اداره کرد. To yanzu kuma ga tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Inda Ramin ya fara ce masa. Rehlate Imam خمینی برای مردم بسیار غمانگیز بود. با رفتن ایشان ایران در ماتم و اندوه فرو رفت. رسور ta zama babban abin baƙin ciki ga mutane sakamakon rasuwarsa iran ta shiga cikin makoki da baƙin ciki من هم درک می کنم که از دست دادن امام خمینی برای مردم ایران سخت بود آنها رهبری بسیار محبوب را از دست دادند نیما کینا نایل اکری د cewa رسور امام خمینی با ابنی میسوکی گمتنان ایران با. سو سنیرشن جاگورا. su اکی yi rashin همینطور است پس از انقلاب مردم و امام با عشق و ایمان روزهای تلخ و شیرین را در کنار هم گذراندند. هکنی با جون جو حالی متنه دامه تره دا امام خمینی تره دا ایمان سو دا کونه سو دا جوین سنگا لوکتا ماسو دادی دا مرسا دادی تا آنجا که من میدانم امام یک دهه پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار مردم بود ایا که چنسنی نده کنکی گومه na farkon nasarar juyin juya hali امام یا کسانچه تره متعنی بله با وجود ایشان جامعه ایران بسیار متحول شد ای سبودا کسانتورسا العمر ایران تا سامو گاگارمین سوی حکومت ایران در زمان ایشان چگونه بود؟ الوکا چنسا یا یا گمنتین ایران تا کسانچه در آن زمان اداره کشوری بزرگ مثل ایران که در آن انقلاب شده بود کار آسانی نبود امام با هوشمندی وابستگی ایران به بیگانگان را قطع کرد و حکومتی مستقل و آزاد را پای ریزی کرد اون چند لوکشن تپر دا لمرن ببر قسا کمر ایران دا اکی جوی نا جوی حالی اچکنته با ایکی نه می سوکی با امام تردا مرسا، ya yanke dangantakar Iran da kasashen waje masu katsalandan ya kafa gwamnati mai cin gishin kanta da 'yanci. درست است. تغییر hukumat wa ijad nizami ba با jadid جدید بسیار ast است. هکنی canza gwamnati tare da samar da wani sabon tsari da sabbin manufofi yana da matuƙar wahala. حدود یک سال و نیم پس ارتش صدام به ایران حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که هشت سال طول کشید. من شکر اقلی داری بی باین سام نصر جون جو حالی سجن صدام سن کام ایران حالی سن پارا یک انده کشیز اون شکرو تکوز. پس امام خمینی رهبری بزرگ و شجاع بود که در آن شرایط سخت ایران را به خوبی اداره کرد. که نن امام به بنجا گورنی میجارنته domin a cikin irin wancan yanayi mai wahala ya tafiyar da iran yadda ya kamata to madalla to banda aka saurari wannan tattaunawa ramin dai ya ƙara yi wa abokinsa muhammad ƙarin haske dangane da yadda marigayi imam khomeini ya jagoranci ƙasar iran a lokacin da ta kwashe tsawon shekaru takwas tana fama da hare-hare daga gwamnatin saddam wato tsohon shugaban ƙasar Iraki kenan tare da goyon baya da yake samu daga kasashen turai da kuma wasu daga cikin kasashe makwabta idan allah kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin kafin wannan lokacin a batun dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim kiyawa da ya ɗauki shirin a fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almushtaba alayhi salam dan aliyu da abi talib alayhi salam dan fatima salamun lalai hadiyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar cewa imam alhassan alayhi ya rasa samun amintattun sojoji da za su goya masa baya ne don yakar muawiya da abu Sufiyan saboda yadda suka ga cewa muawiya ya yaudari kwamandocin sojojinsa da cin hanci da rashawa da suka karba daga wajen shi da dama amma su ahlul baiti alaihi salam musamman amirul mu'minin alaihi salam shugabansu ma'abuta addini ne wa'anda ba sa saba Allah ko da nakiftawar ido ne amma mutanen iraki sun raina abin da suke samu a ƙarƙashin ikonsu na kuɗaɗe da kuma dukiyoyi da sun yi hakuri suka bi su da sun ci ta sama da ƙasarsu ba tare da ganimar yaƙi ba saboda allah ta'ala yana arzuta muminai ta sama da ta ƙasa da kuma hanyoyi daban-daban musamman ta hanyoyin raya ƙasa ba dole ta hanyar yaƙi ba da sun yi haƙuri suka yi biyayya ga amirul mumini salam da sai sun isa wani lokacin da ba sa buƙatar yaƙi don samun ganimar yaƙi ko kuma arziki zaman lafiya da za a samar zai buɗe masu hanyoyin samun kuɗaɗe da kuma dukiyoyi masu yawa wanda bai da iyaka imam ali salam yana sifanta mutanen kufa a cikin hudubobinsa inda yake bayyana rashin ba da haɗin kansu a duk lokacin da ya kira su zuwa ga jihadi da kuma yaƙar mutanen sham wato mu'awiya kamar inda yake cewa na kira su a asirce da bayyane na kira su na sake kiransu daga cikinsu akwai wa'anda suke ansa kira amma ba da son ransu ba daga cikinsu akwai wa'anda suke ƙaryar rashin lafiya daga cikinsu akwai wa'anda suka zauna ba su fito ba kuma ba tare da wani dalili ba ina roƙon allah mai girma da ɗaukaka ya yi mani mafita daga gare su da gaggawa na rantse da allah ba don ina kwaɗayin samun shahada a lokacin haɗuwa da abokan gaba ba da kuma tanadin kaina don mutuwa ba da na so a ce barin haɗu da waɗannan ba ko da na kwana guda ne kuma da ba zan sake haɗuwa da su ba har abada a wani huduban imam ali salam yana faɗa dangane da mutanen kufa yana cewa wallahi wanda aka yaudara shine wanda ya rudu da ku wanda ya sami nasara da ku wallahi shine ya sami nasara da mafi taɓewar rabo sannan wanda ya jifa da ku kamar wanda ya jifa da kibiya bai da abin harbawa a kansa kuma na kasance ba na gaskata zancinku ba na kudayin samun taimakonku kuma ba zan gargaɗi makiya da ku ba me ya same ku ne menene maganin ku ne menene waraka a gare ku ne hudubobin amirul mu'minina alim na bitali alaihi salam dangane da sojojinsa suna da yawa a cikin littafin najil balaga inda yake bayyana yadda suka taɓar da shi suka bukanta ransa kuma sun ci gaba da hakan har zuwa shahadarsa a lokacin da al'amura suka koma hannun imam alhassan salam sai al'amarin ya ƙara lalacewa ko kuma ya ƙara bayyana a mafi muninsa saboda a lokacin da ya bayyana musu abinda mu'awiya yake kiran shi zuwa gare shi na sulhu sai dukkaninsu ko mafi yawansu suka ɗaga murya suna cewa muna son rayuwa muna son rayuwa wannan ya nuna yadda suke ƙin mutuwa suke kuma tsoron jihadi ba sa son duk wani abu wanda zai kai ga yaƙi da mu'awiyar abu sufiyan sannan sojoji imam alhassan salam sun rasa wa'anda suka fahimci addinin musulunci kyakkyawar fahimta waɗanda suka san matsayin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin musulmi kaɗan ne a lokacin mafi yawansu daga baya ne suka musulunta malaman tarihi sun bayyana cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suka musulunta tun farkon bayyanar addinin musulunci kuma suka halarci yakin badar ba su fi 63 ba a cikin rundunar imam alhassan salam amma a cikin yakin jamal da siffin imam ali salam yana tare da ragowarsu daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi hijira da kuma ansaru wanda suka san matsayinsa suka san matsayin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa saba masa kan duk abin da ya umarce su sahabbai kamar ammar dan yasir hashimul mirqal da sabit dan qais da zushahadataini da muhammad dan abubakar da malik ashtar da makamantansu duk sun shahada a yaƙe-yaƙen jamal da siffin da wasu wurare kuma su ne suke jagorantar rundunar imam ali salam har zuwa lokacin shahadarsu da a ce wa'annan sahabban da masu kama da su suna cikin rundunar imam alhassan alaihissalam da baya buƙatar dogaro da wa'anda ba su san matsayinsa ba ba su san matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin su ba abu na gaba wanda ya jawo rauni cikin rundunar imam alhassan alaihi salam sun hada da kiraye-kirayen da muawiya da abu sufyan yake yi da sunan sulhu da kuma zaman lafiya wannan bayan da kumandoji da shugabannin kabilu da dama daga rundunar imam alhassan a.s. suka koma bangaren muawiya saboda rashawa da ya ba su ko kuma alkawalin shugabanci da ya musu waɗannan kiraye-kiraye ba su da bambanci da ɗaga musafi da sojojin muawiya suka yi a yakin siffin inda imam a.s. ya bayyana masu cewa makirci ne kada ku kula da su amma suka saba masa suka ƙi biyayya a gare shi banda haka suka yi masa barazanan za su kashe shi kamar yadda suka kashe halifa usman haka al'amarin yake a rundunar imam alhassan alaihissalam sun amince da karyace-karyacin da muawiya yake yadawa da sunan sulhuntawa ba su fahimci sharrin da ke ciki ba amma kamar yadda za mu gani daga ƙarshe da aka yi sulhun suka kuma ɗanɗana musiba daga sarakunan bani umayya sai da suka gummace wa'anda suka gabata saboda musiban da muawiya ɗan abu sufiyan ya shuka a cikin daular musulunci da kuma azabtar da musulmi da yi da shi da danginsa na tsawon kimanin shekaru 80 ko fiye da shi musibar ta kai ga ba wanda zai iya kubutar da su daga kan wuyoyin musulmi sai da musulmi a jamawa daga khurasan na ƙasar iran ƙarƙashin jagoranci abu musulmin. khorasani suka sami nasarar kifar da daular bani umayya gaba ɗaya don haka sojoji imam alhassan salam sun rasa mutanen kirki wa'anda suka san matsayin imam hassan salam suka fahimci addini kamar wa'anda suka san su cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don haka jahilcinsu ne ya sa suke neman sulhuntawa da mu'awiya don haka daga ƙarshe dai rundunar imam alhassan salam ta zaɓi sulhu da mu'awiya kuma imam alhassan salam ba zai iya tursasa su yaƙi da shi ba don haka bai da zaɓi in ban da sulhuntawa da mu'awiya da kuma kare wa'anda suka rage daga cikin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mabiyansu da gaske da suka rage sai kuma ha'incin Ubaidullah dan Abbas wanda yake daga cikin manya-manyan al'amura da suka jawo kashe gwiwar sojoji imam alhassan alaihissalam da raunata su saboda ganin yadda ya kasance babban kumandan sojojin imam alhassan alaihissalam gaba daya ko kuma runduna mafi girma daga cikin rundunonin imam alhassan alaihissalam banda haka yana daga cikin dangin imam alhassan alaihissalam wato banu hashim kowa na gani idan da kowa zai bar imam alhassan alaihissalam irinsa bai kamata su ha'inci imam alhassan alaihissalam ba saboda shi ɗan aminsu ne kuma a wayewarsa da saninsa matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya taɓa zama gwamnan ƙasar Yemen a lokacin khalifanci Amirul Mu'minin alaihi salam to bai kamata a ce ya gudu zuwa wajen Bani Umayya maƙiyan Banu Hashim a tarihi ba kafin da kuma bayan bayyanar addinin musulunci wannan abin da Ubaidullah dan Abbas ya aikata ya zama abin kunya kuma babban taɓo ga 'yan gidan abbas ammin manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda wani mawaƙi yake cewa idan na kusa wanda kai ɗan ƙungiyarsa ne ya kubuce maka to kada ka yi mamaki idan wa'anda suke nesa da kai suka miƙa ka ga maƙiya abinda ubaidullah ɗan abbas ya yi ya cusa baƙin ciki baƙin ciki mai yawa a cikin zuciyar imam alhassan salam bakin ciki mai yawa matuƙa don bai mutunta duk abubuwan mutuntawa tsakaninsa da imam alhassan alaihi salam ba a kowane bangare bai mutunta dangantakar addini wanda ya fito daga gidansu banu hashim ba bai mutunta danƙon zumuncin da ke tsakaninsa da imam alhassan alaihi salam na cewa shi ɗan ammi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne banda haka shi ne babban kumandan sojojin imam alhassan alaihi salam kuma a matsayin wanda ya fara kira mutane akan a yi masa bai'a bayan shahadar amirul mu'minin salam a masallacin kufa kuma bai ji tsoron yadda wannan abin da ya yi zai shafi ko kuma zai taɓo mutuncin zuriyarsa har duniya ta naɗe ba idan za ku tuna kais ɗan sa'adu ɗan ubada bayan da ubaidullah ɗan abbas ya koma ɓangaren mu'awiya shine ya ba da sallar asuba sannan ya yi hudu ba, yana cewa wannan da ɗan uwansa da babansa ba su taɓa aikata alheri ba ya ce abbas ammi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaƙe shi a yaƙin badar sai da aka kama shi a matsayin fusnan yaƙi manzan allah ya karɓi kuɗi daga wajensa don fansar kansa sannan imam ali salam ya naɗa ɗan uwansa wato abdullahi ɗan abbas a matsayin wali a basra ya sace kuɗaɗe ya sayi bayi yana ganin sun halatta a gare shi sannan shi ubaidullah a matsayinsa na gwamnan imam ali salam a yemen a lokacin da busru sojan muawiya ya kai hare-hare kan kasar yemen ya gudu har ya bar 'ya'yansa a hannun makiya suka kashe maimakon ya nuna turjiya ko da kuwa zai mutu ne sannan gashi ya kara abin da ya ƙara na ha'inci ga imam alhassan salam abin da ubaidullah ya yi ya shafi danginsa abbasiyawa da suka yi mulki bayan bani umayya har sai da ya kai ga suna ɓoye abubuwan kunyan da ya faru a cikin danginsu a farko-farko musulunci. to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan zamu dasa aya cikin shirin mu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ba tara ɓata lokaci ba kamar yadda ya saba a kowane lokaci yan gayyato muku mawaƙa daban-daban da suka yi waƙoƙi mabambanta da suka shafi abin da ya shafi son ƙasa gwagwarmaya da dai makamantansu to a yau shirin namu ya gato muku kudratpur hassan ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya saba yin waƙoƙi daban-daban kan fannoni daban-daban na rayuwa zan haɗa ku da shi domin ku ji irin tsarabar tanadar mana masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi to ga fili ga mai doki. kalay To madalla kun saurari Kudrat Hassan kenan wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya baje mana koli game da irin waƙoƙi da ya saba yi masu ƙayatarwa. To yanzu ma dai zan yi bankwana da ku amma da ƙarshe zan bar ku da shi domin ya ci gaba da baje kolin sa na waƙa ta biyu da zai gabatar mana a cikin shirin. Amma kafin wannan lokacin da yake na ga lokaci ya riga da suke mu an ɗaga min hannu bari in bankwana da ku sai a sadar za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin kuma za ku ji mu da sabuwar wakar da wani mawaƙi na daban inda za ku ji daɗinta ni ma dukun shi nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Fırtına döndü güm gülüzlü ana Ömrümün ilk çağı yadıma düştü Başına döndü güm gülüzlü ana Ömrümün ilk çağı yadıma düştü Şairler vətəni bizim tərəflər Şairler vətəni bizim tərəflər Tərlanlar oynadım Terlanlar oynadım yadıma düştü Terlanlar oynadım kervanlar oynadım Yadıma düştü Gel bizim ellerin ruhine bir bak Bizden inciniyen bir aziz bana Gel bizim ellerin ruhine bir bak Bizler içmeyen bir aziz konak Nişanlı kızların görüşten kaba Nişanlı kızların görüşten kaba Telini saymadım, telini saymadım Yadıma düştü Telini saymadım, telini saymadım yadıma düştüğüm Duyulmasın dastanı yürek Ürək mi aşdanı içində Elinə yazılsın daşdanı içində Ürək döyülməzmi aşdanı içində Payızı fəslində boşdanı içində Payızı fəslində boşdanı içində Şam amanım tamam şam amanım tağım Yadıma düştü, Şam amanın talım Şam amanın talım Yadıma düştü. Gel bizim eller ruhine bir bak saymalım yadıma düştü Telini saymalım telini saymalım yadıma düştü Telini saymalım telini saymalım yadıma düştü Telini saymalım telini saymalım yadıma düştü sharhin Nahajul Balaga. bismillahi Rahmanir Rahim, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa alihi. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na sharhin Nahajul Balaga, wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda kuma jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim zuzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da su amfanar da mu da ku baki ɗaya sai a kasance tare da mu. Aliyu lau azabuni sharraduni tabqa har yanzu dai Sheikh Ibrahim azuzaki yana cikin bayani kan yadda Amir Mumin alaihi salam yake bayanin bayyanar manzo da kuma tasirin bayyanar tasa a tsakanin al'umma da ta nisa da shirya ma'ana nisa da bin tafarki na tauhidi wanda hakan ya sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamkan sabon abu ne a wajensu duk da cewa jaddidi ne ga sakon annabi Ibrahim alaihi salam da ƙurishawa suke raya cewa suna bin tafarkinsa ne a yau malam zai ci gaba daga inda ya tsaya. bismillahi rahman rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibu kulubina shafi izinu bin abil kasimi mustapha muhammad wa ala hadi yi bin tafiri na masu mi si ma baki yata lafi arbi sahibin asiri wa zaman arwahu na rahu fida to a dorsa na adakwai munci a darasi na baya takamaimai mun faro ne magana akan halin da larabawa suke kafin bayyanan wannan annabi sallallahu alaihi wa wanda hudubobi daban-daban na amirul mu'minin ya kawo waɗannan to bil a huduba ta tara ya jero sifan wannan hali nasu da kalmomi masu hikimomi na misalsali da za a iya ganewa wanda yake cewa Allah ya kowane manzo a yayin kamfan manzanni da kuma tsawon barci na al'ummu da kuma sukwanan fitinu da yaduwan al'amura wato miyagun al'amura kenan da buruwan wutace na yaƙoƙi ya ce kuma duniya haskenta ya kisbe ta bayyana rudu a yayin da ainihin ganyayyakinta suka fara jajata kuma 'ya'yanta suka bubushe ruwanta kuma ya kame wannan kina ne ga ainihin mutuwar duniya ta zo ƙarshe wato ta mutu daga barin shirya kenan wannan sai fata ta a wani wuri da kamar eh, itaciya to nan ke ci gaban wannan magana shine ce kaddara sat manarul huda ainihin alamomin shirya sun rududdugi da rasa kamar a abu kenan ya bushe ya rube ya lalace shi ne a ce eh, kamar takarda misali inda za a ɗauki takarda a bizne shi ya haɗu da ƙasa bayan wani lokaci ya rududdugi sai a ce daras ko kuma ma mutum akan ce ƙasusan shi sun rududduge to manar kuma shine alami wanda ake gani a gano a gano tasha ko na jirgin ruwa ko na jirgin sama a wannan zamani na mutum zai ga an sa wuta a can sama yana nuna alamomi to manarar huda kaga alamomi kenan na shirya wanda za su shi manar ana sa shi akan yi kamar hasumiya ne a sa wuta a sama a da lokacin matafiya suna tafiya sai su hango daga nesa musamman tafiya a jiragen ruwa isa za su iya hango mahaɗan jirage inda jirage kan gaci inda suke zuwa to alamomin shirya an biznesu wato babu sosoro an bi biznesu wa zaharat a alamun rada kuma tutoci wanda suke shine eh, alamomin alamomin halaka bata su kuma sun bayyana bahiya muta jihamatun la ita kinaya ga ita duniyar kenan ainihin tana ah, su kwana kenan da ma'abutanta ko kuma muta jahima ta yana nufin wanda ta fuskanci mutane da mummunan fuska kwansararren fuska idan mutum ya ɓata rai ya dube ka kira ga haka ne wato kai ka ce ita duniyan nan ta gabato kuma nan tamkar kamar mace ko in ce mutum ta fuskance su da mummunan fuskanta mutajahimatun li'aliya abisatun fi wajhi ɗalibiha ta kwansare fuskanta a fuskan mai bidanta wato wannan ya sifata ta kuma kamar mace kamar budurwa misali wanda masu bidanta to ainihin ta bansara musu fuska ta bata rai famaruha alfitna natijanta abinda take samu wannan kuma kamar itace ke itaciya mai yaya natijanta abinda ake girba daga gare ta ita duniyan ke to fitina ne wato ba ta da wani natija wanda za a samu da gare ta in ban da fitina Allah subhanallah Allah hamdan

bayan da suka yi nisa a cikin tafarki na jahiliya inda suke rayuwa tamkar dabbobin daji Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 158 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an je tattaunawar da ke gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da gurmayar da marigayi imam khomeini ya yi a iran a lokacin mulkin sarki sha da kuma yadda ya tafi gudun hijira a wasu kasashe da ke makwabtaka da iran din dai za a je yadda ta kaya da mahukuntan iran din da shi imam khomeini a lokacin da aka kama shi bayan gudanar da wani bayani da ya gabatar da ke kalubalantar gwamnatin sarki sha ga tattaunawar amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomi kamar haka. Regime Gwamnati Shah Sarki Imam Shugaba Hordad Watan Hordad Sal Shekara چهل do arba'in da biyu چهل se arba'in da uku. U dasgir kard. Shi ya kama. Fasas az Bayan wani lokaci. U azad shod. Shi an sake shi. Zindan. Kurkuku. Bad Bayan. Azad shodan. Saki. U che kard? Me yayi. Baz ham. Har wala yau. سیاست سیاست اسلامی نه مسلمچی ضد اسلامی یه ده مسلمچی او مخالفت کرد شی یه ینا آوا مخالف می ساباوا تسلط شمپی ده ایکو بیگانه نوجی کشور قصه همچنان هکنن مبارزه گوگرمه او ادامه داد شی یا چی به همین خاطر سبود هکا آبان وطن آبان تبعید کره او تبعید کرد شی یا کوری او تبعید شد شی انکوریشی ایشان سو چه مدت؟ ون لوکچی حدود kimanin یک سال shekara ɗaya Arok. ƙasar iraki چگونه yaya مردم mutane او ارتباط داشت شی یه سامو تکه. نامه وسیقه اعلامیه تا سنروه متن متنی سخنرانی لچه آن پخش میشد انا وزشی. چند سال واسه کرو. او ماند shi ya tsaya. Anja. Can. Ce Wani aiki. U anjo midod. Shi ya kasance yana gabatarwa. Sizdah sal. Shekara goma sha uku. Hozeye elmiye. Cibiyar ilimi. Najaf. Birnin Najaf. U تدریس می کرد شی یا کسنچه ینا یعنی کویروا فق علم فقه علم علمی علوم اسلامی علم مسلم چی؟ پایان قرشه او آمد شی یازو ادامه چی گبا او مجبور شد یا زما تیلس اکنسا او مجبور شد ترک کند یا زما تیلس اکنسا یه بر فرانسه قصر فرانسه او برود شی یه madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin harshen Farisanci. رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد امام پس از مدتی از زندان آزاد شد امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد بله به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمی نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد؟ نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود. رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد. امام پس از مدتی از زندان آزاد شد.